ka yi bincike a karan kanka tun kafin a zo a bincike ka ka yi nazari a kan yanayin rayuwarka tun kafin a zo a yi nazari a kanka shin me kake yi a yanzu saboda gaba me kake yi a yau saboda gobe wane tanadi kake yi wa rayuwarka ta nan domin abin da ka tanadar shi za ka ci a rayuwarka ta gaba me da me da me kake ji kake da shi na guziri na shirin babbar tafiya da ke gabanka wanda ba a wai za a yi tafiyar a nan gaba ba ne dama a kan hanya kake kuma gobe za ka isa ɗan adam a cikin rayuwarsa akwai jiya akwai yau akwai gobe idan ka ce jiya ya hada da shekaran jiya da waccan da waccan da waccan har zuwa inda baya zai ƙure idan ka ce gobe ya hada da goben kusa da goben nesa da jibi da gata da har zuwa ƙarshen inda ƙarshe zai tsaya baya babu tabbas saboda ta wuce kuma tana da yawa kuma ba taka kai kaɗai ba ce gobe za ta zo ita ma ba ta da tabbas saboda baka san a yaya za ta zo ba kuma tana da yawan da baka san iyakanta ba don haka ɗan adam baya da tabbas akan jiya baya da tabbas akan gobe iya tabbas insa yau shi yasa Allah ya ce ku duba a yau Mai kuka tanadar wa gobe domin gobe ba tabbas kowa daga cikinmu nan yana da gadara akan yau ɗinsa babu wani da ke jin zance na a yanzu da baya da gadara akan yau ɗinsa shi yasa kai ke zaɓar a yanzu ko ka ci gaba da sauraro na ko ka daina sauraro na ashe kana da iko kan yau amma baka da iko akan jiya domin inda jiya na yi sai ka ji kana so ka ji kuma kana so ya zama kana wurin alhali ba da kai aka yi ba ba yadda za a yi a ce ka ji kuma kana wurin matukar ba a riga an yi tare da kai ba domin jiya ta wuce idan ko aka ce gobe ne za a yi nan ma baka da tabbas don ana iya zuwa goben baka nan ana iya zuwa goben da ni kake so ka ji ni bana nan tabbas inda kake da shi shine yau yau din ma yanzu shine Allah ya ce yi amfani da yanzu don kai nazari akan gobe me ka tanadar wa kanka don gobe wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi mafiya girman dunkulallen saƙo ga rayuwar ɗan adam akan yadda ya kamata mutum ya fuskanci lahira kuma ba a neman lahira a lahira a duniya ake neman lahira ana neman duniya ne a duniya kuma a duniyar za ka nemi lahira shi sa Allah ya ce zuru nafsun ma kadda li ghad ba Allah yana nufin gadud duniya ba yana nufin gadul ukhra ba goben duniya ba goben lahira me yasa Allah ya ce da lahira gobe saboda duk abin da zai zo kusa yake kuma lahira tabbas za ta zo inna sa'ata la'atiya dole sai tashin kiyama ta zo to kullu atin at wa kullu atin qarib duk abu mai zuwa sai ya zo kuma duk abu mai zuwa kusa yake ta yiwu kai a wurinka ba za a yi da kai ba amma wanda aka yi tare da shi zai gane kusa ne yanzu mun yi an yi shekarar da ake ce mata end of millennium shine lokacin da aka yi shekara ta dubu biyu duk matashin da ya wuce shekara ashirin ya kai shekara talatin daga cikinku inda yana raye a 1990 zuwa baya zai ji yadda ake tsinkayar ana ce by the year 2000 yana gani ka 2000 za a yi tare da mu wanda suke tunawa sun tuna da abin da ya faru a ƙasashen turawa da yawa wanda mutane suka rika sai da kayayyakinsu suka rika rabuwa da kayansu waɗansu suka kyautar waɗansu suka gama komi suka ce by the year 2000 duniya za ta tashi saboda wani wanda ya leƙo gobe cikin bokayen turawa wanda ana ce masa Nostradamus the Great ya ce shekara ta dubu biyu duniya za ta ƙare don haka bayan an gano haka sai suka yarda kowa yana jira ranar da za a ce an yi new year ta shekara ta dubu biyu za ta fara kowa ya ɗauka ba za a tashi ba sai dai wanda ya imani da Allah da ranar kiyama to da shekara ta dubu biyu a lokacin da ake tsinkayarta ana ce sai shekara ta dubu biyu ka san ai da shekara ta dubu ɗaya ake da kuma shekara ta ɗaya ake da kuma shekara ta babu ma ake ya suke tsinkayar shekara ta dubu biyu a lokacin suna ganin ta da nisa haka ne amma ranar ɗaya ga watan ɗaya ta shekara ta dubu biyu sai aka ce ashe kusa ne ga shiyar ta zo yau kuma rabonmu da shekara ta dubu biyu shekara ashirin da biyu yanzu wani daga cikin masu sauraro na an ma yi shekara ta dubu biyun baya nan to ina rantse muku da wanda raina yake hannunsa haka wata rana ranar tashin kiyama za ka ga ashe duk abin da ake faɗan nan gaskiya ne fahaza yau ba'th ga tashin kiyaman yau ne a shema wallahi yanda aka tsinkayi shekara ta dubu biyu ta zo ana jira kamar ba za ta zo ba ta zo yanzu ta wuce wallahi haka za a yi tashin kiyama ta fi tabbas sama da shekara ta dubu biyun da ta wuce domin shekara ta dubu biyu ɗan adam ne ya sa masa suna shekara ta dubu biyu amma tashin kiyama Allah ne ya sa sunan kuma ya ce sai an yi Allah kuwa wa man asdaqu min Allahi haditha wallahi tashin kiyama gaskiya ne kuma sai an yi tare da kowa daga cikin mu da ni da ku akan wannan ranar ne Allah ya ce ku yi wa kanku lissafi akan me kuka tanadar domin gobe tashin kiyama gobe ne kowa ya gane ma'anar gobe shi sa Allah ya ce wani an ce gobe zai ce to ai wasu sun mutu tun shekara dubu har yanzu gobe ba ta yi ba ni ma ta yi ai ba gobe zan mutu ba za a kara gaba to sai yaushe goben zai yi innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ce kuna gani kamar da nisa ba nisa kusa take wallahi tashin kiyama ta kusa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib Allah ce iqtarabati sa'a tashin kiyama ya kusa saboda haka shi yasa Allah ya ce da mu ku ji tsoron Allah kuma ku yi nazari akan me kuka shirya don gobe sannan ina maimaita muku cewa ku ji tsoron Allah da shi na fara ku ji tsoron Allah da shi zan kare ku ji tsoron Allah wannan shine saƙon Allah a gare mu inna Allah